Sarakuna ta ɗaya Sura hudu Shugabanni da gwamnonin Salomon. Sai Sarki Solomon ya yi mulki a bisa dukkan Isra'ila, waɗannan su ne manyan shugabanninsa, A Azariya ɗan Zadok shi ne firist, Elihoref da Ahiya ’ya'yan Shisha maza su ne marubuta, Yahoshafat ɗan Ahilud shi ne mai lura da takardu, Banahiya ɗan Yahohiyada. shi ne shugaban mayaƙa, Zadak da Abiyatar su ne firistoci, Azariya ɗan Natan shi ne mai lura da shugabannin yaƙi, Zabud ɗan Natan shi ne firist da kuma mai wa sarki shawara, Ahishar shi ne sarkin fada, Adoniram ɗan Abda shi ne mai lura da aikin gandu, Solomon yana da gwamnoni yankuna goma sha biyu a bisa dukan Isra'ila. waɗanda suke tanaji abinci domin sarki da kuma gidan sarauta, kowanne yakan tanada abinci na wata ɗaya a shekara. Ga sunayensu, Ben Hur shi ne a ƙasar tudun Ephraim, Ben Dakar shi ne a Makas, Sha'albim, Bet Shemesh da Elon, Bet Hanan, Ben Hesed shi ne a Arobot, Soko da dukan ƙasar Hefer, Ben Abinadab shi ne a Nafot Dor, ya auri Tafat ’yar Solomon, Ba'ana ɗan Ahilud shi ne a Ta'anak da Megiddo da kuma dukan Bethshean biye da zaretan ƙasa, da Yezireyel daga Bethshean zuwa Ebel Mehola a ƙetaren Yokneyam, Ben Geber shi ne a Ramot Gileyad, mazaunan Yayir ɗan Manasse a Gileyad suna a ƙarƙashinsa, haka ma yankin Argob a Bashan, tare da manyan biranen sittin masu katanga da suke da ƙyamare na tagulla. Ahinadab ɗan Iddo shi ne a Mahanayim, Ashimawaz shi ne a Naftali. ya auri Basset Mat, ’yar Solomon, Ba'ana ɗan Hushai shi ne a Ashir da Belot, Yahoshafat ɗan Faruwa shi ne a Isakar. Shimeyi ɗan Ila shi ne a Benyamin, Geber ɗan Uri shi ne a Gileyad, ƙasar Sihon sarkin Amoriyawa da kuma Ok sarkin Bashan, shi ne kaɗai gwamna a bisa yankin Tanajin Solomon na kowace rana Mutanen Yahuda da na Isra'ila sun yi yawa, sai ka ce yashi a bakin teku, suka ci, suka sha, suka kuma yi farin ciki, Solomon kuwa ya yi mulki a bisa dukkan masarautar daga kogi zuwa ƙasar Filistiyawa har zuwa iyakar Masar. Waɗannan ƙasashe sun yi ta kawo haraji suka kuma zama bayin Solomon dukkan kwanakin ransa. Tanajin Solomon Na kowace rana su ne, garwa talatin na garin abinci, shanun da aka yi kiwo a gida guda goma, Shanun ashirin da suka ƙoshi daga kiwo, tumaki da awaki ɗari, ban da ishimai, bareyi, batsiyoyi da kaji masu ƙiba, gama ya yi mulki a bisa dukan masarautai yamma da Kogi. daga Tifsa zuwa Gaza, aka kuwa sami zaman lafiya a kowane gefe. A kwanakin da Solomon yake raye, Yahuda da Isra'ila daga Dan zuwa Beyersheba sun zauna lafiya, kowane mutum ya zauna a ƙarƙashin itacen inibi da na ɓauransa. Solomon yana da rumfunan dawakai masu jan kekunan yaƙi dubu hudu da kuma dawakai dubu goma sha biyu, shugabannin yankuna. kowanne a watansa yakan yi tanajin abinci domin Sarki Solomon da kuma duk wanda ya zo teburin sarki, sun tabbatar ba a rasa kome ba, kowa a cikinsu bisa ga lokacin da aka ba shi, yakan kai hatsin sha'ir da ciyawa domin dawakan kekunan yaƙi da sauran dawakai a inda aka ajiye su. Hikimar Solomon Allah ya ba Solomon hikima da hangen nesa mai girma. da kuma faɗin fahimta marar iyaka, kamar yashi a bakin teku, hikimar Solomon ta fi hikimar mutanen gabas, ta kuma fi dukkan hikimar Masar girma, ya fi kowane mutum hikima, har da Etan dangin Ezra ma, yana da hikima fiye da Heman, Kalkol, da Darda, ’ya'yan Mahol maza, sunansa ya bazu ko'ina. a ƙasashe da suke kewaye, ya yi karin magana dubu uku, waƙoƙinsa kuwa sun kai dubu ɗaya da biyar, ya yi magana a kan rayuwar itatuwa, daga al'ul na Lebanon zuwa Hizof, da yake girma a bangaye, ya kuma yi koyarwa game da dabbobi, da tsuntsaye, da abubuwa masu rarrafe, da kuma kifi, mutane suka yi ta zuwa daga ƙasashe dabam dabam don su ji hikimar Solomon, sarakuna daga ko'ina a duniya sun ji labarin hikimarsa, suka kuma aika da mutane don su ji shi.